shaidun gani da ido a garin na kwandaga sun bayyana cewa wasu yankunan bakin wake guda uku biyu mata ɗaya namiji inda suka tada bamaban da ke jikinsu a wata kasuwar dare da ke kusa da wani gidan kallo a unguwar mandarari sambisa da ke kwandaga a jihar borno yayin da matan suka tada nasu bamaban a wata kasuwar dare wajen wani teburi mai shayi da jama'a ke cike suna hira ɗaya ɗan kunar bakin wake ya nemi shiga gidan kallo inda bayan hana shi shiga ya tada bam a bakin gidan kallon da shi ma ya ke cike da jama'a na ziyarci garin na kwandaga da safiyar yau inda na tarar an kafa matakan tsaro na kuma tarar da jama'a na jimame abin da ya faru wanda suka rasa yan uwansu kuma suna karban jaje da ta'aziyya ga bayanin wani da ya shaida abin da ya faru bayan ya bayyana min sunansa. Abdullahi Garba abun nan muna nan ne zuwa nan muna zaune muna hira kawai sai muka ji wani abu yayi kara shikenan da ya tashi kuma muna nan muna dubawa wasu suna kokarin guduwa suna za su je can sai ya sake tashiwa a can wajen a nan da ya takaice mutane sun ji rauni wasu kuma sun mutu an sai muka tsaya muka kwashe wayan da za mu kwashe wasu muka kai asibiti wanda suka jikata muka kai gida hatta ni ma akwai kanina wanda ya mutu a cikin yanzu haka da suka jikata gaskiya don yanzu haka ma akwai wanda suka mutu yanzu haka wanda suka aka binne da live a wancan makabartan namu na gabar an binne mutum 24 na an binne mutum shida Malam Usman Kacalla shine babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta SEMA kuma mai kula da ayyukan ceto ya min karin bayani abin da ya faru da alkaluman wanda abin ya shafa. Eh a takaice abin da ya faru jiya da kamar karfe takwas na yamma mun samu labarin cewa mun samu kara guda biyu a kwandiga to da muka samu mutane muna can muka tambaya ko ce bom ne ya tashi ka abun ba ba mu magana mutuwa sun yawa mutane alkuce ne kiran wannan magana mutane mutuwa shi 30 40 da wani ba suna asibiti saboda muna kira ga jama'a da Allah ringa dan kaure tare taro ba kai ba gindin. Na tambayi wani wanda ya samu rauni wanda yanzu haka haka yake kwance a asibitin mai duguri kuma ga abin da ya shaida mu suleiman adamu lokacin da muna zauna muna hira haka nan da a majalisa haka nan sai muka ji ya tashi sai muka watse ni zan tafi gida da gudu haka nan kawai na yi. layin da na gudu gudu haka nan kawai he na kara jiya ta shi na yi shakuna da gudu kawai he na haɗu da ita ta da kawai amma ni wadda ta tara yin mace ne ta tara ya na ka ji ciwo ba hannu ne na ji ciwo ya jiki yanzu da sauki tuni dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zulmi ya ziyarci asibitin kwararru na maiduguri domin duba marasa lafiya da wannan harin ya shafa tare da jajanta wa yan wanda suka mutu gwamnati zai dauki da su. abinda ya shafa maganin su da duk wayan abubuwa amma kuma muna so mu gode ma kungiyar ICRC suna ta bada taimakawa duk gunda taimakon bai isa ba mu kuma za mu gama abin da suke wannan hari dai na zuwa shekara guda bayan da aka samu harin kunar bakin wake a kwandiga da ya hallaka wasu masallata takwas a ranar sha ɗaya ga watan yuli na shekarar da ta gabata kokarin jin ta bakin jami'an tsaro domin samu nasu ba sin kan wannan hari ya ci tura inda ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba wani daga cikinsu da ya amsa waya ko kuma sagon karta kwana biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa